kusan tun daga jiya a jiya da rana a muna tare da manya-manyan baki bakin alkhairi a baki masu dauke da rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala a waɗanda tun daga jedin ana ta programs a muna tare da sheik bashir laul muhammad hafizahullah da kuma associate prof kabir abubakar asgar da malam koshek ibrahim aliyu ladan wanda tun daga jiya din ana ta gabatar da programs to a cikin waɗannan programs din a yau wanda muna 26 ne ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 kuma 12 ga watan june maya gudu ban san me yasa ba a 2020 na ga ya daɗe a goma sha ɗaya sha biyu haka 2026 Allah maɗaukake samu da sauƙi a kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allahu ta'ala a waɗannan manyan malamai yau ma muna tare da wannan alkhairi bayan ɗazu da yamma an yi ziyarori da an yi mana kutuba an yi ziyara to alhamdulillah kuma yanzu akwai muhazara za a gabatar wanda insha Allah ta'ala shi Sheikh Bashir Lawal Muhammad Allah maɗaukaki ya ƙara mai imani da kariya zai gabatar mana da da lacca ko muhadara akan aƙidun ƙala ƙato da illolinsu ko kuma da illolin ita ƙato ɗin lalle a wannan shi ma traffic ne da ya dace irin da jiya jiya an tattauna matsalolin shi'a yau kuma za a yi na ƙalaƙato wato su yan ƙatan su suka ba ni mamaki saboda a yanzu akwai masu bin su da irin ra'ayin 'yan arsenal da 'yan madrid ba hujja ba ce ra'ayi ne Wani yana da kyau a 'yan uwa saurara musamman masu da'awa domin ba yadda za a yanzu sai an ci gaba da faɗakarwa akan ita wannan matsala ne, ko ba kome a don kada 'yan uwa a yaudare su ko wani ya faɗa akan rishin sani allah ubangiji ya kiyaye a muna roƙon allah maɗaukaki ya yi ma malam bashir a cikin abin da zai tattauna Allah Ubangiji ya kare shi ya tsare shi ya tabbatar da shi akan abin da yake shari'a ne insha Allah bayan lokacin shi kuma shi prof zai biyo da taliki Allah mana jagoranci kuma Allah sai wannan ba da ba da za a harhaɗe su na? نعم بتتي لا يوم الحمد لله نحمده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 kamar yadda aka gabatar 26 ga watan zulhijjati hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 sha biyu ga watan 6 2026 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci ne tarihi masallacin sagiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ke wannan gari na zangon daura kuma masallacin farko na ahlus sunna a wannan gari wanda kuma ga shi an jaddada ginin sa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka ya ƙara ikhlasi bayan haka kamar yadda malam mai gabatarwa ya gabatar abinda aka ce za a yi magana a kansa shine aƙidar alhalaqatu da kuma illolinta da farko me ake nufi da wannan aƙidar da kuma sunayenta a hausance a hausa wannan aƙida masu bin ta ana kiransu da 'yan tasiri su ne kuma ake ce musu 'yan ƙalaƙatu a wani bangare a ƙasar zazzawa ana ce musu 'yan ba ceto a wani bangaren a masarautar zazzau ana kiransu da 'yan ba a cin kifi sai an yanka a yanzu sun sa wa kansu suna ƙur'ani zalla waɗancan sunayen da aka ambata kusan hudu to ba su suka sa wa kansu ba abubuwan da suke yi ne aka kira su da su misali ta tsinanci jagoransu na wancan lokacin a nan ƙasar tamu muhammadu marwa wanda za mu yi batu a kansa insha Allah yana yawan faɗin Allah ta tsini a cikin maganganin shi to daga nan ne ake ce musu 'yan ta an kira su da 'yan ƙala ƙato saboda suna yi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili isnadi da ake jawowa a ce haddathana fulanun qala fulanun sai su ce ai qala qatu ake qala fulanun ai qala qatu sai su faɗa shi yasa sai aka mayar musu da abun ake ce musu da yan aqidar qala qatu an kira su da yan ba ceto saboda wannan ɓangaren na masu wannan aƙidar abinda suka shahara da shi shine suna faɗin cewa ba ceto a lahira sannan an kira su da 'yan ba a cin kifi sai an yanka saboda daga cin aƙidinsu ba su yadda da cewa kifi yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi sama ya halatta ko da sun mutu ba ba a yanka ba wannan aƙida tarifinta a taƙaice shine aƙidar da take riya wadatuwa da alƙur'ani a wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da komawa zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa waɗanda ya faɗa da bakinsa hadisansa waɗanda suka kasance ayyukansa hadisansa ababen da aka yi a gabansa ya tabbatar suna ganin waɗannan ba sa cikin hujjoji da dalilai da za a yi ruku da su a bauta wa Allah da su ko kuma a ciro hukunce-hukunce na shari'ar musulunci ba wannan ita ce aƙidar yan ƙur'ani zalla kamar yadda suka kira kansu a yanzu wato su sun wadatu da alƙur'ani ba ruwansu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malaman musulunci cewa ƙur'ani ya tabbatar da ita a matsayin dalili da za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bijire mata bijirewa alƙur'ani za ka iya tattaunawa dama a ƙa'ida wajen tattaunawa da waɗannan mutanen ba za ka jawo musu hadisi ba domin a ƙa'ida ta ilimin munazara ilimin tattaunawa ko ilimin muƙabala kana kafa wa mutum hujja ne da abin da ya yarda da shi ba za ka zo yanzu kana tattauna da kirista ba ka rika jawo mushi ƙur'ani bai yadda da shi ba so kake yarda da alƙur'anin to don me za ka kafa masa hujja da alƙur'ani sai da in misali za ka buga masa za ka tattauna da bai hude a taura za ka rika jawo masa domin ya ce ita yadda da ita to ƙwar'ani cike yake da bayani akan cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare take da alƙur'ani ba a raba su ba wanda ya isa bauta wa Allah subhanahu wataala yadda Allah yake so ba tare da ya koma zuwa ga alƙur'ani ba ba tare da ya riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki yana cewa wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a in kuka yi haka za ku samu rahama Allah Allah madaukakin sarki zai ji kanku Allah zai ba ku aljannarsa da'ar Allah ayi ruku da alƙur'aninsa da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ko ka ji ko ka so ka fassara da cewa akwai wani abu tunda ƙa'ida ce ta malamai domin na ga daga cikin yanzu abinda wasu daga cikinsu suke sun yadda a kafa musu suna kafa hujjoji da ka'idojin larabci to a cikin ka'idojin larabci malamanmu suna cewa al'aqafu yaqtadi al-mughayara yaqtadi al-mughayara idan ka ce musa ya ci shinkafa kuma ya sha ruwa to lalle shinkafa daban ruwa daban ba ka cewa ai da aka ce ya sha ruwa ko kuma ka ce ya ci shinkafa ya ci nama sai ka ci da nama da shinkafa duk abu ɗaya ne wannan ya saba wa hankali ya saba wa ƙa'idojin yare to daga Allah nan ya ce wa Allah war rasula la'allakum turhamun sannan a wani wurin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minku. sannan sai ce fa in tanaza'tum fi shai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah da'a yi wa Allah da'a a yi ruku da ƙur'aninsa wa atiqur rasula ku yi wa manzo ɗa'a yi wa manzo da'a lalle wani abu ne da manzan nan ya zo da shi shine sunnarsa hadisansa wa ulil amri minkum idza amaru bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih kenan sannan ku yi wa jagorin cikin ku su sharaɗin shine idan suka yi wa Allah suka umarce ku da ku yi wa Allah da'a to za ku yi musu da'a in suka yi umarce ku da cewa su yi wa manzansa da'a to za ku yi musu da'a idan suka umarce ku da saba wa Allah ko saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ba za ku musu da'a ba shi yasa su ba a ambaci wa ati'u ba kawai sai aka ce wa ulil amri minkum da'ar su muta'alliqa ce an rataya ta ce da idan sun yi umarni da ayi wa Allah da'a ko ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a wata ayar Allah yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah yayi wa mummunai baiwa a lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu jinsin su ne ‘yan adam ba aiko musu mala'ika ba ba aiko musu aljani ba aka aiko ɗan adam ɗan uwansu yana karanta musu ayoyin Allah yana koya musu yana musu tafsirin alkur'ani sannan kuma yana karantar da su littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wal hikmata wal hikmata da hikima za mu ga wasu annabawan ma Allah ya ba su hikima al-imamu shafi'i ce cikin abin da muka sama kamar yadda ya faɗi a cikin ar-risala na usulul wanda kuma shine littafin usulul fiqh na farko da ya bayyana a ban yana cewa magabatanmu sun tafi akan cewa duk inda Allah ta'ala ya gwama alkur'ani da alhikima to alhikimar nan tana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitab alquran alhikma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai inda hikimar ta zo ba da wannan ma'anar ba da wasu ayoyin masu yawa kamar فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya ce wallahi ba za su taɓa zama masu imani ba haske sun hukuntar da kai sun zaɓe ka a matsayin kai ne mai musu hukunci sannan kuma su yadda da abin da ka yanke na hukuncin kuma su miƙa wuya sannan kar su ji wata damuwa a game da hukuncin da ka yanke kuma su miƙa wuya miƙawa ta gaske Allah ta'ala a wani wajen yana cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma kana li mu'minin bai cancanta ba ba halas bane ga wani mu'mini wanda yace yayi imani da Allah haka mu'mina ko wata mummuna mace idan qadallahu idan Allah ya yanke hukunci wa rasuluhu da manzansa amran na wani al'amari an ya kuna na humul khiyaratu min amrihim su zama suna da zaɓi a kan al'amarinsu ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika ya bata bata wacce take mabayyaniya waɗannan ayoyin da dangoginsu a cikin alkur'ani suna da yawa a inda Allah zai yi umarni a masa ɗa'a kuma ya ce a yi wa manzansa ɗa'a zai ce alkitab ya ce alhikima Wannan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a wani waje ce wanzalna ilaika zikira litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun kuma mun saukan maka da alkur'ani لتبين linnati ma nuzila ilayhi mun saukan maka da ambatu mun saukan maka da ambatu wanda wannan azzikir din shi kanshi malamai suna yi wa masu wannan akida kalubale akan cewa ina aka samo azzikir ma cewa qur'anin ake ne fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce mun saukan maka da ambatu shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin kai wa mutane bayani a game da abin da aka sassaukar musu bai yiwuwa wani ya zo a turo shi a matsayin ɗan saƙo kuma a ce an zaɓe shi mai karantar da saƙon ba kawai shi ba mujarradu safirin ba ne manzo sama laisa mujarradu safirin manzon sama kawai ba ba jakada bane jakada na iya zuwa ya je ya mika wasiƙa shikenan ya isar da aikinsa. sa a'a manzon sama rasul ne kuma nabiyyu ne da Allah ya kira shi da haka to daga cikin muhimmar rasul da nabi kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta shi da ce yu'allimuhumul kitaba wal hikmata daga cikin ayyukan manzan Allah sama akwai karantarwa a matsayinsa na manzan Allah shi ya zo da saƙon daga Allah in ka yadda da cewa shi ya zo da saƙo daga Allah to da ya zo kawai shi kenan sai ya miƙa alƙur'ani ko ya karanta wa sahabbai alƙur'ani da larabci ba sahabin da ya tambaye shi wata aya ko su ɗaya ko su ɗaya ba wani wanda ya ce me ake nufi da nan kuma duk wanda yake harkar larabci ya santa ya san irin lugar da alkur'ani ya zo da ita wata luga ce ta musamman sahabbai ke da suka rika neman manzo Allah sama ya musu bayanin wasu abubuwa cikin malaman da suka ba da gudunmuwa a wajen yi wa musulunci hidima ta harshen larabci akwai babban marubuci mustafa sadiq arrafi a cikin littafinsa albalaghatun nabawiyya ya ware fasali ko babi da ya bayani akan irin gudunmuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada akan ci gaban harshen larabci manzon sama ya yi maganganu da wasu kalmomi waɗanda ba a taɓa jin su ba a cikin larabawa sai da manzon Allah ta sama ya zo Allah ya zaɓe shi ya fi kowa fasaha wanda wannan dama ita ce ƙa'idar Allah in zai aiko manzo to yakan zaɓi annabin ya fi duk mutanensa abinda suke takama da shi laraba abinda suke takama da shi babu kamar harshe ƙaramin yaro a cikinsu zai kalle ka ba tare da ya shirya ba ga ƙanƙanta shekaru yanzu nan kawai sai ya kama maka waƙe ya siffanta ka tun daga saman kanka har kafa sai ya baiti ɗari ba tare da ya huta ba kuma ba shiryawa ya ba biro da alƙalami ba alƙalami da takarda ɗauka ya rubuta ba a nan take yake to bai yiwuwa a ce manzon sama kawai ya zo da ƙur'ani ne shikenan kawai sai ya shiru ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinmu na ahlus sunna da muka yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya mana gargaɗi a cikin hadisin da al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi da al'imamu ibn maja suka fitar da shi hadisin al-miqdam bin ma'adi yakri radiyallahu ya yace ma'aiki sallallahu alaihi sallam yana cewa yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikati za a yi wani lokaci da za a samu wani mutum ƙato ya ci ya ƙoshi kawai sai ki shingida akan karagarsa ya tihi shay'un minni sai a ce masa ga hadisi na sai ya ce kafana kitabullah ma wajadna fi kitabillahi min haramin haramnahu wa ma wajadnahu min halalin ahlalnahu ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu hadisi sai a zo a karanta masa hadisi na a ce aina ce kaza sai ya shi bai yadda ba shi ƙur'ani ya ishe shi zalla shi da ƙur'ani zai aiki zalla sai ya ce duk abin da ya samu a cin alƙur'ani na haram to zai bi duk abin da ya samu na halal zai bi ba ruwan shi da wani abu bayan wannan annabi sama ya ce to ka shaidun ku ku sani Allah ta'ala ya ba ni ƙur'ani da wani abu irinsa malamanmu suka ce mana misliya nan misliya ta hujjiyya misliyatul hujjiyya misliyatul dalil ƙur'ani da sunnar manzo sama daidai take a ƙarfin kafa hujja yadda za ka kafa hujja da alƙur'ani ka kwana lafiya to haka za ka kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ka kwana lafiya yadda za ka bauta wa Allah da alƙur'ani a kan wata mas'ala ta aƙida ko mas'ala ta ibada a aikace ko wata mas'ala ta halal da haram a babin mu'amala to haka za ka jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu albarka ta samu ta goma shi ta samu gata sun sahabbai suna da rai suka tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu marubuta a cikinsu bayan da wasu daga cikinsu suna fahimtar manzo sama ya hana a rubuta sunna kuma ya taba hanawa daga baya kuma ya ɗage wannan hanan a lokacin yana son a samu mahaddata alkur'ani shi yasa sai manzon sa mai ce la taktubu anni shay'an ghayra alquran wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhuhu kafu rubuta wani abu daga gare ni in ba alqur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani bai goge saboda me saboda a lokacin manzon salama yana son sahabbai a samu mahaddata kamar yadda al-imam ibn abdul ya faɗi kamar yadda al-imam al-khatib al ya faɗa daga bayan manzo sama ya tsage hannun ya ba abdullahi bin amr bin al dama ya rubuta sunna a lokacin da wasu suka zo suka ce masa wannan mutumin naka yana faɗin magana kai komai sai ka kama rubutawa kuma mutum ne wanda yana fushi yana yadda ya zo ya faɗa manzo Allah sallallahu ya ce duk abin da na faɗa ka rubuta manzo sama ya taba harshen sai ce fa innahu la yakhruju min hadha illa al-haqq ba abinda zai fito daga wannan harshen nawa sai gaskiya ka rubuta Abdullahi ibn Amr bin al-As ya zama yana da rubutunsa yana da sahifarsa wadda ake cewa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ga tanan ga nan warwatsa a cikin sunan da matani har al'imamu zahabi a cin almukiza ya kasa shi a kan cewa irin wannan sanadin baya gaza ya zama hadisi haka ga sahifar sayidina abu huraira wacce da razaki san'ani ya fitar da ita a cikin al-musannaf dinsa almajirin sa Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnadin sa al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su rika dibata suka sa ta a cikin sahihan su haka nan ma sauran malamai da sauran sahabbai waɗanda an san su suna da rubutu wannan ke shaida akan cewa sunnan manzo Allah ta salama an rubuta ta tun annabi salama yana da rai bayan annabi sama ya rasu sahabbai sun ci gaba da rubuta ta menene sagiduna Umar bin Abdul Aziz yayi sagiduna Umar bin Abdul Aziz abin da ya shine cewa a tattara ta a wuri daya kamar yadda aka yi wa alqur'ani alqur'ani ba a waje daya yake ba har manzo Allah sama ya rasu idan ka soki sunnar manzon Allah sama ka ce baka yadda da ita ba saboda sai bayan manzon sama aka rubuta ta kamar yadda Ahmad Amin yake faɗa a cikin maganganunsa cewa sai bayan karni na biyu sannan aka rubuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Qur'ani shi ma ba a rubuta shi ba sai bayan manzon sama ya rasu rubutawa a matsayin hada shi a waje daya amma sahabbai akwai marubuta manzon sama yana da katabatul wahyi wanda sun kai mutum goma sha ɗaya ko fiye da haka al-khulafa'ul arba'a dukkaninsu suna cin katabatul wahayi masu rubuta wahayi na muawiya yana cikinsu. abdullahi ibn umar yana cikinsu. Zaidu zaid ibn yana cikinsu. duk marubuta wahayin manzon Allah su alaihi wasallam amma ba a tattara alkur'ani a dunkule ya zama mutaki kwara ɗaya ba sai bayan maza sama ya rasu sai da aka yakin yamama sai da aka yakin almuqtadduna sai da aka yakin mani uzzaka wanda suka ki bada zaka a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sannan zamanin sayyidina usman ibn affan aka sake kwafi kwafi suka zama kwafi bakwai aka aika su a biranen musulunci da ake da su a wannan lokaci sau daga yadda aka yi wa ƙwar'ani haka aka yi wa sunan manzo Allah ta salama shi yasa da al-imam suyuti yake fadi a cikin alfiya yake cewa awwalu jami'il hadisi wal asar محمد بن ابن شهاب عامرا Umar. farkon wanda ya fara tattara sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri waye umarce shi amirul lahu umar ai umaru amirul lahu umar ibn abdulaziz ya umarce shi shine wannan aikin na tattara sunnan maza sama a ce ga ta a dunkule shi yasa ai kai tsaye sai ce wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuqtiradi kabni jurayj wa husayn maliki wa mamarin wa waladin mubarak ya fara bayanin yadda aka fara tasnifin sunna yadda aka riƙa kasata gida-gida a harkar rubutu to daga sunnan manzo sama ta samu wannan ta goma shi gaban mu ta gaba ƴan uwa yaushe aka fara musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fara musu sunnan manzon Allah sama a matsayin maqal ko fiqh maqal aqidar da wasu mutane suka dauka suka ce ta ci firqa su jama'a masu wannan aqida an fara samun maqal maqalu inkari sunnati nabawiyya a hannun khawarijawa khawarijawan da suke da asali tun zamanin manzon Allah sa sama mummunan asali jagoran su manzo Allah sallallahu alaihi ya rabo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi bai yi rabon adalci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin manzo sama ya tashi ya ce idan ban yi adalci ba wa zai yi adalci yanzu mahalicin sama da ƙasa zai amince mun ku ne ba za ku amince mun ba zulhuwaisira an sama waɗanda suka ɗauki ra'ayinsa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai manzo Allah ta sama ya rasu musamman harkar su ta fara bayyana a zamanin sayyidina Ali suka bayyana a lokacin da suka yi wa sayyidina Ali tawaye sune ake ce musu khawarij mecece aqida su game da sunnar manzo Allah ta salama, khawarijawa sun ce sun yadda da annabi sallama ma'asumi ne amma ta bangaren alqur'ani sun ce duk abin da ya zo da shi na alkur'ani to ba kuskure a ciki amma abin da ya shafi maganganunsa da ayyukansa shi ba masu ba ne so daga akwai waye a yi zalunci a sarfirullah akwai ya karya? wal iyazu billah duk sun faɗi wannan maganganun so daga su a wajensu hadisin manzan Allah su salama ba dalili ba ne amma an samu wata firka a cikinsu waɗanda suke cewa su sun yadda da hadisi a matsayin hujja amma sai sun haɗa shi da alƙur'ani idan ya daidai da alƙur'ani sai su aiki da shi idan kuma ya saba wa alƙur'ani sai su watsi da shi shin da gaske ne akwai wani hadisi da ya saba wa alkur'ani ba shi duk wani hadisi da ya inganta to bai saba wa alkur'ani ba al-imamu shatibi a cikin al-muwafaqat yana cewa asali babu wani nassi da ya inganta da ya ci karo da dan uwan shi yace in kaga ka samu wannan to kwakwalwar ka ce ka ce shi yasa al-imam ibn qutaybah ad-dinawi da ya littafin sa ta'wilu mukhtalif al-hadith ai ya kawo wasu a hadisai waɗanda irin waɗannan ƙungiyoyin kawarijawa suke cewa sun saba wa alƙur'ani sai ya bujiro da wannan hadisin sai ya ɗauko ayar da suka ce ya ci karo da ita sai ya ba da amsa haka wannan babban malami bijimi ya yi aiki a cikin wannan littafi nasa na ta'awilu mukhtalifil hadis waɗannan su ne na farko kawarijawa wanda tun zamanin sai na ala aka same su na biyunsu su ne mu'tazila mu'tazila ita ma ƙungiya ce ta ɓata wacce ta bayyana a zamanin ausatus tabi'i matsakaitan tabi'ai irin su al-imam al-hassan al-basri rahimahullah sun tsira a wannan gari na basira aƙidar su game da sunna ita ce su hankalinsu suke gwada sunna da shi idan aka jawo masa hadisi sai su ce wanda ya saba hankali shi ko hankali na ɗan adam ba yi da seti kamar yadda ido bai da seti idan wani ya fi na wani ƙarfi shi yasa a cikin hikima Allah kamar da limamu shafi yake faɗi a al almuwafaqat yace daga cikin manufofin shari'a akwai cire mutane daga aiki da kwakwalensu kawai zalla aiki da kwakwalensu da kuma son zuciyarsu a tsora su a bisa manufan Allah subhanahu ta'ala ta bauta wa Allah da shi yanzu ku dube mu nan hankalinmu muka yi amfani da shi duk muka sa tufafinmu ba wanda suka yi anko a cikinmu kowa kayan shi daban to sai aka ce mai talla kowa ya sallah shi yadda ya ga dama ya kake tsammani kowa ya yi wani zai ce isha'i sai ɗayan dare kuma idan ya tashi sai ce isha'i ita ce ya fi kamata a mai da ita raka'a biyu wadda jama'a sun je kasuwa sun gaji wani ya je ofis ya gaji wani ya je ki ai raka'a biyu kawai ya isa wani ma hankalin shi zai ba zai ce sallolin na a mai da kawai ai sallah ɗaya ta isa ma kawai shi ke wani ya ce hankali ke ce ka wai sallolin nan ba raka a goma sha bakwai bane dukkan su in ka hada su salloli guda biyar to a haɗe su lokaci guda ɗaya ba duk salloli raka'o'i goma sha bakwai ba su da yawa kaga hankalin shi yake yi to mu'tazila sai suka ce su hankalin su za su yi aiki da shi domin duk hadisin maza sama sai su ɗauko sai ya saba hankali to su ma an same su sun kasance haka haka wannan aƙida ce ta tafiya ce ta tafiya kusan ta bayyana a ƙarni na goma sosai zamanin su al'imamu suyuɗi da al'imamu shahawi shi ya sa al'imamu suyuɗi ya rubuta littafinsa mai kyau littafin janna filihti jaji sunna a inda ya shimfiɗa ya kawo ayoyi ya kawo hadisai ya kawo maganganun malamai magabata wanda suke tabbatar da kasancewar sunnan manzon salama hadisan manzon sama ba yadda za a yi musulmi ya bauta wa Allah ba tare da su ba to haka abin ya ci gaba da tafiya har lokacin da turawa suka zo daga cikin makircin da turawa suka yi sun kasa ayyukan su gida-gida akwai al'amalul academy akwai aikin da suka saba na bincike shine istishraqi orientalism aka zaɓi wasu su zama masu bincike ne akan ƙur'ani shi kansa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama turat littafan musulunci na fikihu da sauransu haka shi kanshi harshen larabci suka ci gaba da aiki zaka samu mutum kafiri ɗan ƙasar jamus ko ɗan ƙasar portugal ko ɗan ƙasar ingila ko ɗan ƙasar faransa amma yana maka larabci ya haddace alƙur'ani ya haddace sahihul bukhari ya haddace sahihul muslim ya haddace al-muwaffaq na al-imam malik amma kafiri ne kuma aikin da yake shine ya zai ya shigar da musulunci makirci ya zai ya batar da al'ummar musulmai sun fesa wannan mummunan aƙidar wacce suka fi damuwa da ita ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita suka fi kaiwa hari ita suka kaiwa ba suka fi kaiwa bara ita suka kai suka fi kaiwa tafka a sanadiyar haka ne suka samar da masu tunani irin nasu waɗanda suka ɗauki suka ce ku huta ku huta a mu za mu muku wannan aikin ku bari da ɗan gida akan ci da ɗan gida akan ci yaƙi ku baƙi ne ba za a yi da ku ba ‘yan cirani ne ku bari mu ‘yan gida ‘yan gado ne muku wannan aikin shi ya sa a cikin ƙasashen musulmai waɗanda aka fara samun masu irin wannan aƙida a ƙarnin da ke kusa da mu ƙarni na goma sha tara na miladiyya zuwa ƙarni na ashirin an sami irin waɗannan a indiya an samu a ƙasar masar an samu a ƙasar siriya kusan waɗannan ƙasashen a nan aka fi samun irin waɗannan masu wannan aƙidar ta ƙur'ani zalla misali

kusan a a ƙasar indiya babu wanda ya fara yada wannan aƙidar ta cewa ƙur'ani kawai za a bauta wa Allah da shi ba ruwansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasar indiya kamar wannan mutumin da ake cin shi as-sayyid ahmad khan kun ji sunan shi hadda ahmad sannan daga baya aka zo aka samu wani almajirinsa shi ma ali shi kuma ya mutu a dubu da da da takwas 1895 almajirinsa ne amma ya riga shi mutuwa daga nan aka samu wanda ya fi su zakalkalewa ne abdullahi jakarlawi wannan shedanin babu kamarsa a cikinsu sai da ya ce duk waɗancan ba su komai ba kuma abin da zai baka takaici su ba irin na nan ƙasar tamu ba ne kamar yadda za mu ji bambancinsu da su su rubutu suke yi alkalami suke ɗauka su yi rubutu kuma littafansu su yaɗa turawa su buga musu a ɗauki littafan aje da su ƙasashen turai a bugo daga nan kuma a dawo da su ƙasarsu a ci gaba da yaɗawa kuma a buga kwaci-kwaci masu yawa shi wannan jakarlawi ya mutu a 1914 kaga ya shigo ƙarni na ashirin kenan a masar an samu wani mutumi wanda yake da haɗari wanda ya yaudara al'umma yaudara wacce take mai girma ta yaya domin ya zama shekul azhar in an ce shekul azhar shine marji'i ga baki ɗaya a ƙasar masar idan fatawa idan hukunci ya kai gare shi to shi kenan kankat duk abin da gwamnati za ta yi a ƙasar masar sai ta koma wajen shekul azhar domin ya fi mafi daula toye wannan daga baya kuma kafin a tsaye da tsarin azhar cewa idan aka zaɓi shekul azhar sai ya mutu suna majalatul mana shahararriyar majalla ce daga baya aka zo aka haɗa tafsirinsa mai suna tafsirul mana to wannan muhammad abduhu shi ma aqidarsa ita ce suka sunnan manzo Allah Ta salama da ganin cewa a wadati da alqur'ani kawai shi kuma ya mutu a shekara ta 1905 haka nan an samu Muhammad Tawfiq Sidiqi shi ma ba misri ne aqidarsa kenan ya rasu ko ya mutu a shekara ta 1920 daidai sai shi Muhammad Riba shak Rashid Riba yana da rubuce-rubuce da yawa daga baya dai abinda malamai suka tabbatar shine ya tuba domin shi a ƙidasta game da sunna farko cewa shi ya yi da sunan masu sama amma ta aiki a sunnatul tulfiliya ita yarda da ita Ya ce ayyukan manzan da sama kawai sune sunna su ne ake ciran hukunci a ciki amma a sunnatul tulkauliya ba a aiki da ita ba za ka yi aiki da inna mulamalu bin niyati ba amma za ka yi aiki da ra'aitu rasulallah sama ya fa'alu kaza na gama zai sama yana aikata kaza sahabi ya ruwaito haka amma daga baya kamar yadda a mustapha sibai ya tabbatar a cikin littafinsa a sunnatu wa makanatu hafi tashrihi islami ya ce ya haɗu da shi sun yi baka da baka da shi cewa ya tuba daga wannan aƙidar kuma ya yarda da cewa sunan manzo Allah su salama da kashe-kashen ta guda ukun nan da aka aka sani ya yi imani da su kuma yana aiki da su wanda ya yi tasiri a wajen sawa babban malamin hadisin duniya wanda ya motsa duniyar ilimin hadisi ya ba da gudunmuwa mai yawa a shek muhammadin nasir bin albani rahmatullahi alai ya masa tasiri a wajen sa shi ya zama ɗalibin hadisi daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya zama babban malamin hadisi na duniya wanda a wannan a wannan lokacin ba ai kamar shi ba to kun ga wannan na shaida akan cewa maganar da Mustafa Sibai ya faɗa Allah ya ce masa cewa ashe da gaske ne Rashid Riza ya tuba Allah ya karɓi tubansa da namu gabaki ɗaya daga cikin mutane masu haɗari waɗanda suka yi musun sunnan manzo Allah sama suka zama yan tatsi ne a Masar akwai Ahmad Amin wani fitinannen marubuci wani fitinannen mai jin larabci shedani na gaske rubuce-rubucensa masu kama kwakwalwa yana da littafinsa da ya rubuta na tarihin musulunci fajirul islami da zuhal islami da zuhurul islam littafai ne guda uku ya rubuta ya kawo abubuwa masu yawa masu haɗari a cikin wannan littafin nasa wanda ya kasa shi gida uku a ciki ya yi bayani a kan matsayinsa game da sunnar manzo Allah sama ya soki sunnar manzo Allah salama suka wacce take mai girma Ahmad Amin ya mutu a shekara ta 1990 hudu. daga cikin mutane masu haɗari 'yan ƙasar masar akwai aburayya muhammad aburayya kaji shi ma sunan shi wancan ahmad wancan muhammad muhammad aburayya wanda ya rubuta littafinsa adwa'un ala sunnati al ya ci mutuncin sunnan manzo Allah sallama ya kace kace da sunan manzo sallama ya faɗi miyagun maganganu waɗanda in za ka faɗe su sai ka yi isi gifayar ya ci mutuncin sahabban manza la sama musamman sai na abu huraira ya ci mutuncin sa al'imamul bukhari wannan yana cikin waɗanda suka sa a doktor mustapha sibai ya rubuta littafinsa a sunna wa makanatu hafi tashri'in islami haka a sheik abdulrahman bin yahya al-mu'allimi shi ya masa raddi a cikin littafinsa to waɗannan su ne a takaice a ƙasar indiya da masar sai ƙasar siriya aka zo aka samu wani ne shi kuma mai suna muhammad shaharu wannan muhammad shaharu ɗin rubuce-rubucensa suna da haɗari musamman littafinsa alkitabu wal qur'an ya kai shafi wajen ɗari hudu da wani abu ya ci mutuncin sunnar manzo Allah ta sallama kuma shi bai daɗe ma da mutuwa ba 2019 ya mutu shekara ta 2019 kaga bai daɗe da mutuwa ba ya rayu a ƙasar dimashku ya mutu a abu zabi abu dhabi kenan can ƙasar abin nan uia e, united arab emirates daga baya aka dawo da gawarsa ƙasar syria a dimashku aka rufe shi to yana da wasu littafai irin su al-islam wal iman manzumatul qiyam yana da littafin sa nahwu usulin jadidati lil fiqh al-islami fiqh al-mar'a wai sabon fikihun musulunci sabon fikihun musulunci da wani littafinsa ta jififu manabi'il irha wannan muhammad shaharuf din ɓannace-ɓannacensa suna da yawa game da sunnar mazar sama duk waɗannan rubutawa suka yi wani abin da zai baka mamaki waɗanda suka fake da suka sunnar manzo Allah salama masu ta harkar rubutu ko ta hanyar magana su ce za su yi lakca ko kuma za su rubuto laccar su duk littafan waɗannan shaidanin suke komawa su je su karanta kamar wancan ɗan tamore na gari nan kusa da nan ba nisa wanda yake gidan yari ya kun san ɗan tamore yawwa to shi waɗannan bai kamata ana faɗin sunansa a masallaci ba Allah shi kyauta waɗannan ba da muka faɗi sunayensa Allah ya ce mana duk ƙazanta ne to su ne waɗannan duk mafiyawanci can suke komawa to me tarihin ne mu kuma a najeriya tarihin eh, abin nan tarihin wannan aƙidar ta musa ƙur'ani wannan aƙidar ta musa alƙur'ani ta bayyana ne ban yi magana kan shi'a ba eh saboda su akwai mawukifinsu daban a game da sunan mazasalama kuma shi'a dai jiya malaya mana ya fede mana biri har wuciya game da ita su ma su akwai tattauna wasu a game da suna ta wani bangaren su ma yan tsine ne a game da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tarihin tatsinanci a Najeriya ko kuma kala kato ko kuma Qur'ani zalla babu yadda za ka yi ta tarihin a Najeriya baka faɗi muhammadu marwa ba mai tatsina wanda ya mutu da tamanin daidai aka kashe shi a kano wanda ba ɗan nan ƙasar ba ne ɗan ƙasar cameroon ne ya shigo wannan ƙasa a matsayin almajiri ko kuma mai karantarwa mai tara almajirai garin da ya zauna a ciki ya baza da a shi shine garin kano a unguwar fage a nan ya zauna ya fara tara almajirai ya kai wa matsayin rika bayyana aƙidojinsa na farko babba aƙida ita ce ba su yadda da hadisan manzan Allah salama ba ba su yadda da wani abu in ba alƙur'ani ba ba su yadda da jarida ba ba su yadda da komai ba ba su yadda da agogo ba a wannan lokacin ba su yadda da talabijin ba ba su yadda da rediyo ba hatta maballi maballi na wuya na riga ba sai da kai riga da da abin nan da maballi ba botin to balle kuma a ce kasalin. <laughs> in yi abu zai faɗa shi ke nan sai ce Allah ta ne saboda bai iya hausa ba na ga wani gidan talabijin na a jihar Kano a garin Kano da ake ce mishi rahma rahama TV sun yi wani documentary mai mahimmanci sosai a kan tarihinsa a inda suka yi fira da mutanen da abin ya shafa sun yi fira da makwabtansa ina jin ta wannan documentary din ya kai wajen awa biyar ana samun sa a youtube kuma sun kyautata wannan fira sun yi fira da makwabtansa waɗanda katangarsa ɗaya da irin ta'addancin da ya musu da yadda ya kakkashe mazajensu ya yanka su yankan rago shi yasa daga cikin manufarsu akwai ta'addanci da ya shi shi ne wannan gwamnatin tarayya a wannan lokacin gwamnatin shagari gwamnan kano a lokacin muhammadu rimi abubakar rimi allah ji kansu dukansu su ne suka yaƙi wannan mutumin aka kawo ƙarshen mulkinsa bakin mulki da ta sakan don mulki ya yi yana sa sarauta yadda yadda ka ji nan da kanu na cewa stay at home to shi ma a wannan firarrakin da aka yakan ba da doka ya ce kan wanda ya fito ya ba da doka yau ba fita kowa ya zauna a gida to bayansa wanda aka sake jin ya bulla shine a kaduna shine usman dan gungu yana nan da ransa bai mutu ba amma ni na zata ya mutu sai ga shi social media ta zo ta yada shi wannan abin ta kai tsohon dan izana ne zakewa ne wuce gona da iri wa'azinsa na zariya a bambam dodo ba wanda zai manta shi mummunan wa'azi in ma ya halatta ka kira shi da wa'azi tun a wannan lokaci da sauransu almajirin mala abakar gumi yana cikin waɗanda suke zama a gaban malaminmu mala abakar gumi amma a cikin wanda kuma ba a ambatansa kusan kuma shi ya fesa masa wannan akidar shine musu gumbi su musu gumbi tare suke zama a waje ɗaya kuma tare suka rika kukkulla waɗannan abubuwa aƙidar da suka fara bayyanawa ita ce annabi isa ba zai dawo ba kuma suka yi tasiri suka matsawa mala abaka gumi a kan wannan aƙida to shi yana nan har yanzu kuma yana nan yana taɓar gazarsa yana ɓannarsa marigayi a bata Allah ya fi masa ya in ana tarihul firar ana faɗin sunaye ne ba marigayi a bata ya kama shi bayan ya kama shi bayan rasuwar a bata Allah ya fi masa ya ji kansa aka samu abdulsalami abubakar ya dawo da shi ya fito da shi kuma aka zo aka bashi girma ya samu masallaci aka gina mai katin gida kowa ya gina mai dai oho ana faɗin wasu wannan zargi yana da awarsa ba a sake jin wani ya bayyana wanda amansa ya ƙarfi ba sai wani mutum kuma da ya tsira a nan kusa-kusa a garin dutsen ma wanda ya zo da wata sabuwar hanya tashi ta da'awar ya hada da ta mai tafi ne ya hada da ta dan gungun sannan shi kuma ya kawo sabuwar hanya ta zamani ta hanyar yadda da yada da'awarsa a kafafen sada zumunta na zamani da kuma gidajen rediyo don an ce a gidan rediyo yana da shi na musamman sannan inda yake yada waɗannan miyagun aƙidin nasa studiyansa ne aka ci wannan a cikin zargin da ake masa akwai hannu na wanda ba musulmai ba kamar yadda su ne suka assasa asalin da'awar yan mulkin mallaka turawa akwai zargi mai ƙarfi a game da cewa akwai hannun ire-iren waɗannan a da'awarsa domin a cikin da'awarta akwai ɓata duk wanda yake kan addini na musulunci na gaskiya da kuma jawo kafirai kiristoci da duk waɗanda ba su yarda da musulunci ba su zama kusa da shi kuma ya nuna tare da su yake wannan ba wani abu bane a ɓoye a game da wannan da'awar tasa a fili take yana nan yana yada da'awarsa kuma yana da ƙarfi a social media a yanzu so daga Allah shi kyauta wannan a matakinmu na Najeriya kenan a halin da muke ciki a yanzu ba sai mun zurfafa ba yan uwa masu albarka suwaye yan ne suka fi farauta suwaye yan da'awar yan tatsi ne ta fi saurin kama su kuma suka zama majiyanta kuma ba wuya kai waɗanda ba su zama za su iya zama da farko su ne momi waɗanda suka kasance na gargajiya su suka bi mai na a da su suke gewaye da ɗan gungun har yanzu sannan shi ma wannan na yanzu ɗin na dutsen ma su suke tare da shi a social media za ka ga su suke goyon bayan shi su suke ƙara yada awarsa saboda an samu matsala tarihin alarammanci yana da ban tausayi musamman a ƙasarmu farko alarammomi da ake ce musu alƙurra su ne su sahabbai za ka samu ubayi wani ka'ab masanin alƙur'ani kuma faƙihi ne masanin sunnar manzo Allah ta salama ne. abdullahi dan mas'ud makarancin alkur'ani ne kuma a gaba-gaba cikin fuqaha sahaba zaid ibn sabit shine afradun nasima ga hadda alkur'ani zalla zallar hadda alkur'ani sannan ga sanin tafsiri sannan kuma ga ifiqihu raban gado mu'adh ibn jabal mahaddacin alkur'ani ne na faɗa a cikin sahabbai sannan kuma gashi a'lamu as-sahabati bil halal wal haram shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai wannan na shaida a matsayin fiqh bayan nan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas mahaddacin alqur'ani ne yana cikin mahaddatan sahabbai sannan kuma ga fiqh shi yafi kowa yawan fatawa wa umar wa فتاوى وأمر ونجله وزوجة الحاج الأبر في kowa yawan fatawa. haka tabi'ai da suka zo ƙura'u masana alƙur'ani hadda kuma sune ne masana hadisi kuma su ne masana fikihu haka abin ya tafi tabi'ai za ka samu mutum misali za ka same shi masanin ne kila akwai ƙira amma da ake dangantawa zuwa gare shi a daidai wannan lokacin malamin hadisi ne a daidai lokacin ko malamin fikihu ne haka abin ya tafi malaman alkur'ani masana ne ba kawai hadda suke ba ana nan sai aka sama wani lokaci da ya zo musamman a ƙasarmu sai aka raba tsakanin ƙurra'u da fuka hawa waɗannan suka yi can waɗannan suka yi can ka samu mutum faƙihi ko ara aitan labi zai biya maka sai ka ji kurakurai ka samu kuma alaran ma ya haddace alƙur'ani ya rubuta shi so goma ya rubuta ƙur'ani kwafi goma da ka amma bai san farillan alwala ba bai san sunnoninta ba bai san mustahabban alwala ba balle ka tambaye shi farillan sallah balle sunnoninta balle mustahabbanta na zauna da wani alaramma a shekarun baya makwabcinmu ne a gida ya rubuta ƙur'ani guda biyar amma a wajena da ƙananan na a wancan lokacin ina ba ku labarin shekarun sun kai talatin da wani abu ni na fara koya masa ƙawa'idi na fikihun malikiya a lokacin ya rubuta alkur'ani sau biyar to shi ya sa lokacin da wannan da'awar ta zo sai ya zama su ne farkon waɗanda ake domin suna da kishi duk inda alaramma ya ga dan uwan shi alaramma na yin wani abu to zai yi kokarin goyen bayansa fiye da goyi bayan wanda ba ba ba ba ba alaramma ba sannan kuma mafi yawancin abubuwa da ake na malinta a ƙasar Hausa to ba a sa alarammomi a ciki malamin fikiu shine malamin yanka sannan yanka akwai biya sannan kuma akwai wani bangare ha ana cewa wuya ne mai yanka ne malamin fikihu na unguwa liman shine mai sallar gawa shine mai rabon gado kuma akwai ushira nasa in an tashi naɗa alƙalai ba za a kalli alaran ma a bashi alƙalai ba domin bai iya rabon gado ba bai san kunce-kuncen aure ba da saki da hul'i da ila'i da zihari so da kamalamin fikihu za a yi sai ya zama ba a yi da su to lokacin da wannan da'awar ta zo kai tsaye mai tsina da ya zo sai ya kwashe su Allah kaɗai san alaramomin da aka kashe a wannan yakin da aka yi a tsakanin Kano da Funtuwa da Giwa da Maiduguri na 'yan ne a wannan lokaci shi sa za ku ga lokacin da da'awar Boko Haram ta zo waɗanda suka fi bum da'awar Boko Haram alaramomi ne mun yi a cikin zaman da aka riƙa yi da su mun yi wani zama da wasu daga cikinsu a zariya an kashe ɗaya daga cikin an kashe wanda ɗaya daga wanda zan baku labari mahaddaci ne na kin ƙarawa. amma yaƙin farko da aka yi ina jin dubu biyu da tara ko 2009 ne aka fara hautsinewa zuwa 2010-2011 to wannan yakin na farko da aka yi wallahi da shi aka gama don ya tafi jihadi mai duguri tare da muhammad bin yusuf aka kashe shi mahaddaci ne na ƙin ƙarawa to waɗannan su ne kasan farko kaso na biyu su ne 'yan ɗariƙun sufaye 'yan ɗariƙun sufaye ba wanda ‘yan tafi ne suke kwashewa kamar su domin ƙara ɗan tura su dama suke yi mutum ne dama yana da ciwo kamar yadda shek abdulaziz bin baz rahmatullahi alaihi yake faɗi yake cewa duk mutumin da ya zama ba akan sunna yake ba ko jikinsa kamar mai zuciya shi kamar mai ciwon kanjamau ne duk ciwon da ya zo sai ya shiga da ya yi ciwo yanzu zai rakki sannan na biyu su yan ɗariƙun sufaye duk wanda zai zo ya faɗa da ahalus sunna ya faɗa da yan izala to su magoyin bayan su to shi yasa naga wani daga cikin mutanen su yan social media yana bayani ya ce wallahi tallahi wannan mutumin ya ce zai zo ya yi ritaya bai wa yan izala ritaya ko kwara ɗaya ba ya ce mu yake wa ritaya ai kun ga bayanin shi ko ce wallahi yan tijjaniya mu yake ta wa ritaya to haka yake da yawan waɗanda suka sama za ka ga mabiyan wannan mutumin za ka same su 'yan ɗariku ne musamman 'yan ɗarika tijjaniya wanda dama su suka fi yawa su suka goyi bayansa da kuma 'yan ɗarika kadiriya musamman a garin kano waɗanda suke bin 'yan ɗan tamori suna kan dama mataki ne na diploma da ya zo shi kuma kawai shi kenan sai ya ba su digiri da masu shi to waɗannan su ne na biyu na uku su ne jahilai a cikin musulmai akwai ɗan boko da za ka sha mamaki a social media wanda an ja su sun wannan aƙida da ba su san addini ba ba su san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na hudu daga cikinsu su sune yan sha'awa yan tamori, da kasala yanzu misali 'yan kwanakin nan za ka ji eh, shi wannan na dutsen ma za ka ji yana kawo abubuwa yana sokewa hadisi ya tabbatar da azumi kaza sai ce ka ji wani abu ya soke azumin arafat ya soke kaza to dama mutanen da suka kasance 'yan sha'awa ne shi ke nan domin daga cin abin da ke yaɗa miyagun aƙidu akwai sha'awa da san morewa a rayuwa an shi alƙul'ani tuliyar kitabu fa atsara ƙulahi fatar lakin na ku itsara ƙulahin sahi ta ƙular kitabu a nan himu lambara au ta ƙayi da a wamirin wani wahi fa a talbina'u fa kazzu ba bi tara wallahi ma raƙa su ne ajilin lahi dukkan wa mizmarun wa nagmatu fajiri kuma ta ra'aita ibadatan bi mala'i duk da awar da za a yi ta ta sunna to akwai uyu za a ce kakkai kaza ba can in kai za ka shiga wuta kuma a jawo maka dalili to ita shi kuma ran dan adam bai san wannan ya fi son a sake shi aikata abin da ya ga dama so da kaje inda za a halasta wa mutum komai a ce da abin da ya ga dama yi to waɗanda suka zama ashabu shahawat da alkusala min almuslimin to daga nan kawai sai ka ga bi wannan da'awa to an samu 'yan duniya masu son su more wanda suke bin wannan aƙidar kama aƙidar sufanci ce ta ta wahadatul wujudi 'yan haƙiƙa an ce komai halal ne a haƙiƙa to shi ke na ɗan wiwi zai je mashayin giya zai shiga mazinaci zai shiga ɗan luwaɗi zai shiga mata masu maɗugo za su shiga an ce musu da halal ne kai kuma ka zo kana wa'azi kana jawo aya kana jawo hadisi kana kama ganganin magabata na kwarai kana cewa waɗannan abubuwan ba su da kyau su kuma nan can dama ga abin da suke karkata zuwa gare su to mecece aƙidar waɗannan mutanen aƙidar su a dunkule ita ce rashin yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me sunnar manzon Allah sama ta zo ta yi sunnar manzan Allah sama tana da halaye a game da alkur'ani halinta na farko shine sunnar manzon Allah sama ta zo ta bayanin abinda alkur'ani ya dunkule domin alkur'ani dunkulallen littafi ne Allah ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakat kaifa nusalli wa kaifa nuzakki amwalana Allah ce mu yi sallah mu bada zakka amma qur'ani bai faɗi cewa ga yadda za a yi sallah ba hatta lokutan sallah a dunkula Alƙur'ani ya faɗa aqimis salata li luki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a dunkula Allah madaukakin sarki ya faɗi lokutan sallah a cikin Alƙur'ani, amma manzon sama shine ya rarrabe a aikace kuma ya rarrabe a magance annabi sama shi ya faɗi yadda za a yi ruku'u ya faɗi yadda za a yi sujada in ka ce ba za ka yi aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba san irin sallar da za ka yi ba amma za ka sami yan katsi ne saboda rashin kunya sai gansu kuma suna sallah suna ruku'u suna sujada har wasu ma suna tafiya wasu suna rakawoyi kaza in ka tambaye su ce haka aka samu haka aka ga ana yi tinkin wannan wannan wace irin magana ce haka aka ga ana yi kaga yanzu ka ce masa haka ga ana yi to waye ga ana yi ce baba ya gani da a wajen baba baba ya gani ce to me yasa kake yadda da haddasana wani haddasana wani shin baka yadda akwai waɗannan mutanen bane baka yadda an yi al-Imam al-Bukhari ba kawai wani daga kawai wayuwar gari aka aka samu wani rubuta ce sunan wani Bukhari baka yadda akwai al-Imam Malik ba ba yi da akwai Ibnu shahab ba ba yi da akwai urwa ba ba yi da akwai ɗansa hisham Ibnu urwa ba ba yi da an yi abu huraira ba ba yi da an yi Ibnu abbas ba mazan sama ba yi da sahabbai duka gabaki ɗaya ko kuwa ya yi sahabban amma ya gama rayuwa ba wanda ya ruwaito wani abu daga gare shi sannan wai waye ma ya tabbatar maka da wannan alkur'ani wai daga Allah yake ni wallahi ina mamakin wannan wane ne ya tabbatar wa da ɗan tatsuniya cewa alkur'ani annan sama aka ba kuma daga Allah yake ta yaya alkur'ani ya tabbata cewa littafi ne daga Allah ta hanyar riwaya ta hanyar ruwaito alkur'ani fa aka yi to aqidarsu a dunkule ko sunan manzon salama ba su yadda da ita ba a matsayin ta sharhin alkur'ani matsayin sunnar manzala ta sama na biyu shine ta zo da hukunci sabo fil wanda alkur'ani bai yi magana a kansa ba a sunnatul mustaqilla kenan ko a sunnatul istiqlaliyya akwai hukunce-hukunce a shari'ar musulunci waɗanda kwata-kwata alkur'ani bai faɗe su ba amma sunnan maza sama ita ce ta zo da su to ba su yadda da wannan ba shi yasa in ka faɗi wannan a dunkule in ka faɗi wannan a dunkule to ka gama magana akan aƙida ƴan tasiri ba su yadda da sunan manzo Allah ta sama ba kenan duk abin da sunnar manzo sama su suka tabbatar ba su yadda da su ba ba za su bauta wa Allah da su ba yan uwa masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a game da yan tasini duk a cikin da'awoyi da ake na bata to ka samu suna da usul suna da ka'idoji hatta sufaye suna da usul suna da da abinda ka kama idan za ku tattauna amma yan ne ba su da shi shi yasa ka samu yan tatsinan dutsen ma daban yan tatsinan Kaduna daban yan tatsinan Kano daban yan tatsine can wani waje an ce akwai masu ma da harbi ta baya sai su sujada kawai sai dai in ka zauna a sahun kusa kusa sai kawai sai ka ji kawai an bugo ka ta baya yan sallah da da harbin jaki haka ake ce musu suna nan aka ce wajajen wajajen wajajen wajajen wajajen samu naka samu a jiha kaduna to akwai su suna nan to ba su da wata ka'ida shi yasa suke wahalar da wanda zai tattauna da su suna wahalar da mutane in zaka tattauna da su domin ba su da ka'ida kwara ɗaya da zaka kama ka ce a ina suka samu wannan ka'idar yanzu in ka gamu da ɗan shi'a za ka tattauna da su akwai usulu shi'a kana da abin da za ka kama da dan shi'a ku tattauna da shi haka kai shi bango haka kai shi ƙasa kai in ka samu ba kawarije yana da wannan kawarija wanda in ka samu ba zile suna da al-usulul za ka kama waɗannan ka rike amma in ta tsine su ne usul din ba su da usul kawai sun yi tarayya a kan kin yadda da hadisan manzon salama wasu sun yadda da duka wasu ba su yadda da duka ba wasu ba su yadda da wani ba to ta yaya za mu guje wa wannan aƙidar mummuna da aka ce tana ci tana kama wasu kuma ga shi can mun siffanta mun faɗi wasu daga cikin waɗanda suka fi ribata suka fi farautarsu suka fi kama na farko shi ne wannan karantarwar uwa Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya zaɓa karantarwa ta zama aikin annabawa Allah maɗaukacin sarki a cikin hikimarsa bai ba annabawa wata hanya ta shiryar da mutane wacce ta fi koyarwa girma ba kowane annabi mai karantarwa ne so daga idan muna son mu canza al'umma babu abin da ya fi fiye da wannan karantarwa shi yasa alhamdulillah mu gode wa Allah Ga shi waɗanda ba mu ba sun ba da shaida cewa ba wanda ake wartaya a cikinmu mun gode wa Allah mu ci gaba da karantarwa mu ci gaba da koyon ilimi malamai su zage su ci gaba da karantarwa duk inda suka samu dama ɗalibai su zauna mutane musulmai ahlus sunna su zauna su yi karatu kada a ce ga malamai suna karantarwa a basu babu ɗalibai ɗalibai su yi dafifi a gaban malamai su koya daga gare su da nau'ukan karantarwa da ake da su masu ɗimbin yawa karantarwa ce ta zaure karantarwa ce ta aji karantarwa ce ta wa'azi karantarwa ce ta karatun littafi a masallaci da makamantan wa'azoza da muhadarori da ake shiryawa kada mutum ya zama an bashi a baya ya jahilci addininsa kada ya sake wannan hanya ta farko kenan wannan rigakafi kenan hatta waɗanda kuma suka riga suka ɓata ko hanyar da za mu bi kenan mu ci gaba da karantarwa wallahi suna jin karatuttuka suna ji a waɗannan kafafan sada zumunta suna ji a kafafen talabijin da ake da su kuma Allah ya azurta mu Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da mu mun zama mu muka gabata a wajen samar da waɗannan kafafen kallo na talabijin din sunna tv africa tv wisal hausa tv albani tv duka waɗannan tv tv ɗin na suwaye na ahalin sunna ne wasu wa ake haskawa suna karantarwa a buɗe ga ana karantar da tajridu sare ana tafsiri ana kaza ana kaza duk malaman sunna suke karantarwa to wannan hanya kenan ta farko hanya ta bi ita ce ƙur'anin nan mu tsaya mu masa hidima haddace shi sanin kira'o'insa sanin tafsirinsa da ulumul qur'an daga cikin abin da za ka fahimci cewa ɗan tatsi ne abin tausayi ne ba abin da ya sani a game da alkur'ani in ban da hadda in ya gudu da hadda ya tsira da hadda to ita kada ya tsira da ita amma ba abin da ya dame shi da ilmoman da suke a cikin alkur'ani wanda wasu malamai suna cewa sun kai fanni 400 da wani abu fannonin alkur'ani kuma duk ana buƙatar ka kai da kake son kaiwa alkur'ani hidima ka san su al-imam suyuti ya rubuta littafin salisan fi ulum al-qur'an fannona nawa ya kawo kafin sa zarta shi badruddin shafi'i fannona nawa ya kawo a cikin al-burhan fi ulum al-qur'an kaga duk waɗannan su ne to mu fahimci alkur'ani fahimta ta gaskiya yadda sahabban manzon sama suka fahimce shi yadda tabi'ansu suka fahimce shi yadda suka yi aiki da shi wannan kariya ce daga wannan mummunan aqida na uku shine duk wanda ya kasance ba malami wanda zai iya mai da martani ba ya daina sauraron waɗannan mutane wannan rigakafin da magabata suka rika wa almajiran su kenan in ka karanta littafan akida irin su irin su littafan shagu suna na albarbahari irin littafin al'ibanatul kubra na ibnu battat al-ukburi za ka ga yadda ake kawo maganganun magabata yadda suke gargaɗi da kashedi ga mabiya a game da sauraron masu kira zuwa ga bida domin wa in ya kunu ta sami alƙaunihim ne siffar da alƙur'ani ya ba su kenan wasunsu za ka same su masu kaifin harshe masu gwalangwato da dabara a wajen gayyatar waɗanda suke masu raunin ƙwaƙwalwa da rashin zurfin ilimi da rashin fikihu sai su kwashe ƙafarsu da yawa za ka fahimci mutanenmu suna sauraron waɗannan mutanen in aka zo ana karatu su rika kwaso shubuhohinsu sun faɗa sai su kawo masallaci a rubuto takarda ko kuma ne ya ɗaga hannu ya ce yana da tambaya kana ba shi dama ya tambaya sai kaga ya kawo maka shigo har da waɗancan suke kawo me yasa ka saurare su me likitoci suke ce mana ana ana kwasan ma sai ka zo wucewa kawai kai ta shaƙa ko da ka kota lalace to dan me za ka toshe hancinka ana kwasan masai amma kuma ana yi wa Allah ƙarya ana zagin manzo Allah sama ana walakanta sa ka je ka kaka yanzu lafiyar ka ta aqidarka to da ka bai halatta ka rike sauraron su ba ka saurari malaman sunna suna nan ga suna sannan daga cikin hanyoyin akwai kyautata raddi zuwa gare su ta yaya mayar musu da martani ba kowa ya iya raddi ba ba kowa ya iya raddi ba raddi fanni ne koya ake yi tirenin ɗin mutane ake akan raddi ba kowane malami ba ya iya karantarwa amma iya raddu shubuhat shi yasa zamu ga yanzu a jami'o'in musulunci na duniya fanni ne musamman 'yan kulliyatul hadith masu karanta hadisi ana karantar da su raddu ilmu raddi shubuhat ya ake mai da martani ga 'yan bid'a koya mutane ake yi ba kowa ba ne zai shiga wani idan ya shiga matsala yake jawo mutane kamar yadda bahaushe yake da wannan karin maganar ne wai dan akuya ya tafi kaza ya dawo da kaza to shine irin abin da yake yi sirka ba kowa yake ba a cikin aikin da ke gabanmu shine wajibi ne yanzu mu samar da irin wannan tsarin na shirya waɗanda za a koyar da su yadda za su rika mai da martani kuma da a ce mu kanmu muna da tsarin da ya kamata wasu idan an ji suna raddin hana su za a yi ko kuma tun asali ma ba za a ba su izini su yi ba haka nan abin da ya shafi babin tattaunawa da su muƙabala ba kowa iya muƙabala ba sannan asali ba a san muƙabala a cikin ƙa'idojin ahlus sunna ba a san muƙabala da ɗan bida'a. ita muƙabala da ɗan bida'a to lalura ce sai idan an kai matuƙa ba yadda aka iya amma yanzu yadda aka mai da shi yayi ya zama dukkan wani ba zai zama ba za ka zama wani jarumi ba sai ka rika jaye-jayen muƙabaloli da masu bid'a wallahi tallahi yan uwa ba zan ji kunya in faɗa muku cewa ba tsarin magabata na kwarai ne kuma magabata na kwarai sun yi gargaɗi a game da yawan muƙabala da yan bida'a amma a musu raddi wannan a musu kuma a faɗa wa mutane sharrinsu amma ka haɗi ga kaga kaga su su faɗa ka faɗa to tari bai cika haifar da alkhairi ba in kuma za a yi to akwai siffofin waɗanda suka cancanta ba su ya sa wani da ya zo wajen alimamu malik ya ce alimamu malik zo ne mukabala alimamu malik ya ce na ne ya ce akan addini ya ce addini shari'a ka ta ce kake neman ta ni dai tawa na san inda take tana nan bata bata ba kai da ta ka ta ka je ka nemo ta saboda haka ba aiki bane na kowa balle a bai koma abin tattaunawa a social media commentators ko masu masu masu comment yan comment shi su ta abin da suke suka ga dama ba daidai bane waɗannan abubuwa sannan masu waɗanda za su ɗauki gabarin yin wannan rajjar akwai buƙatar su karanta littafan waɗanda suke rubutu ko suka yi rubutu a cikin masu wannan aƙida ka karanta rubutunsu sannan kuma ka karanta raddodan da aka musu an yi musu raddoda an yi littafai akan wannan ƙungiyar ta tafi ne an yi rubuce-rubuce na mayar musu da martani wajibi ne mutum ya karanta kuma karatu mai zirfi kafin ya ce zai iya fuskantar su daga cikin kuma hanyoyin fuskantar su akwai karfin hadda da iya nutsu a cikin alkur'ani da saurin kawo aya da kuma kallo ma'anarta wannan yana da tasiri matuƙa yan uwa na cika magana da yawa kuma an ƙi a tsaye da ni saboda haka ina ganin na wuce ka'ida Allah ya ce mini zan tsaya a nan insha Allah ta'ala abu ne malamanmu malamanmu sun a Najeriya ku duba aikin da suka yi musamman zan buga mana misalai da malamai guda biyu wanda ayyukansu waɗannan ayyukansu sai dai mai ta musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka na farkonsu shine Professor Sani Rijiyar Lemu hafizahullah ya rubuta littafi na larabci a kansu sannan ya rubuta littafi na hausa a kansu littafi na ilimi tattaunawa ta ilimi sannan na biyu shine dr abinda abubakar muhammad sani birnin kudu da ya ɗauki gabarin gabatar da wasu muhazara kila sarka ta muhazara ina jin yanzu kila ya gabatar da shiri kila ya fi na ɗari biyu akan wannan aƙidar da asalinta da yadda take tabbas akwai ƙaruwa da duk mutumin da ya bibi wannan darussa nasa kuma muna fatan su ma waɗannan darussa nasa su a dunkule su su zama littafi don littafi ne da zai zama babban kundi Allah ya saka waɗannan malaman da alkhairi da sauran malamanmu waɗanda suke haka malam kabiru gombe ya yi ƙoƙari a wajen aikawa da waɗannan tambayoyi da samar da waɗannan tambayoyin na hankali da kuma kalubalantar su wanda aka cewa an zauna a lokaci ɗaya an ba da amsa saboda wasa da warigi to Allah ya shirya da sauran mu duk waɗanda suke ba da gudunmuwa ta ilimi a wannan fannin sannan kuma waɗanda ba su cancanta ba su yi shiru don akwai su a cikinmu 'yan kazallaha su kama bakin su shiru bai kamata ba su saurari abin da waɗannan malaman namu suke faɗi ya isa kasar rika jawo mana aiki Allah shirye mu Allah shirye su wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba shi na ga shi ya yi bayanai kwarai da gaske na shubuhohi na su a waɗannan mutane da ake cewa yan kalakato ko yan ƙura'aniyu a kamar yadda malam ya faɗa ko mu dai dalibai da ba mu da zurfin ilimi da zamu irin wannan manazara waɗannan maganganun za su amfane mu kwarai da gaske a gaskiya ne wanda ya san bai san yadda zai tinkare su ba to ya kiyaye domin shubha ce har wani lokacin shaidan ke ba su don ya haifar da illa a cikin musulmi amma akwai wasu maganganun nasu a fili suke yanzu kaman ya yi kokarin ya rushe dare lalatul kadiri karara kage yanzu wannan mutum dai komin rashin ilimin shi ya zai ce karya ne ba wani maganin da lalitar kadar ya wuce yana ga inda ba so ka wuce da kai ba kamata ka kiyaye akwai a ire-iren wannan maganganun kwarai da gaske da yake da su a kamar da malam ya ce da yawan za ka iske wato sukan gegi waɗanda ba musulmi ba kamar shi wannan eh, in ka kalli filosofi ɗin shi yana da hikima da wayan bala'i a lokacin da su dr muhammad usama suka yi rubutu suka gayyato shi akan a titsiye shi a yi makabala da shi a gaban hukuma to wuri na farko da ya fara kai kuka shi ne amnesty international wallahi amnesty international ya tafi kai ka kera da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma su kuma ya zaka yarda da amnesty international haka wannan akwai abin mamaki kwarai da gaske sannan da ya ji wuta sai ya ruga kano ya haɗa kansu makwarari ake ce mishi ko ya yi ƙoƙarin ya yi kima ya haɗa 'yan ɗariƙa da 'yan abin nan duk bayan ya rushe su shi kuma ya zo ce su haɗa kai dama manyan abokan gaba su ne a halittun nan to Allah yayi da ƙarshe ya tsallaka har jos wurin kiristoci to kaga wannan kamar yadda malam ya faɗa ya ce so da yawa za ga sukan sukan yi tare da arna amma su rushe musulmi a kamar da malam ya faɗa su kansu kuma irin su a shi masussuka to akwai wanda su kuma suna zuba musu wuta su ma saboda suna kiransu 'yan raka'a domin an kalubalance su kare rakawoyin sallolin da suke shi mala an ɗauko mana hoton shi hadda ikama hadda rike kirji yake yi hadda kiran sallah hadda allahumma rabbana wa lakal hamdu to an ce ina ya samo su a alkur'ani kuma har yau ya kasa bayyanawa to akwai 'yan masu raka'a ɗaya ɗin nan wanda su a wurinsu irin su musu su kama da 'yan wuce ne mun yi fama da wani a gaban mai martaba sarkin daura wanda a nan ƙasar mai addu'a ya bulla allah saka mai martaba sarkin daura da alkhairi ba wai matakin ilimi ya ruba A'a mataki eh, iko ya biya lallata shi a ƙarshe dai dole in ka lura shiru kake ji malam an kawo su gaban sarki cewa raka'a ɗaya suke kullum a sallar su ita kaɗai ke sallar. to duk bayanan da ake ba a damu ba sai da mai girma ga ladiman daura ya ce ya kamata ya tashi ya yi sallar a gani wato da ya tashi ya ce haka nake yi ya yi sallar a gaban sarki ya faɗi ya suje da ce inda haka na gama a sarki sai fashe da kuka ya ce Allah karka kama ni billahi lazi la illahu ban sanda irin wannan mutanen ba a kasa ta to Allah yi su muna rukun Allah maɗaukaki ya tsare mu ya tsare zuriyoyi mai tsare dukkanin musulmi amma irin waɗannan hanyoyin na wani lokacin approach in ka zo ma kana yau maganar su sai wani ɗauka adawa ce kake musu kiyayya ce amma da irin wannan bayanan da aka yi su insha za su warkar a sheik Allah kara lafiya Allah kara basira Allah sa amizani to kuma aka mai da muka gabatar insha Allah shi prof sai biyo da a taliki insha Allah wato professor Kabir Abubakar Asgar amma mala ya ce a akbar ne eh, sai a zama wato ayoni ne ko ana neman wuta a makera sai bulla a masaka to Allah ubangiji ya jagoranci Allah ba mu dacewa Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yawa masu albarka barkamu da wannan lokaci a dare ya riga ya ja kuma duk bayanan da ya kamata a yi don uwa malaminmu a sheik bashir lawal allah ya saka mashi alkhairi ya yi waɗannan bayanai ya bi wannan matsala ya mata tsinta kwarkwata ya mata samari wanda yake kusan duk abin da ya kamata a faɗi ya faɗa daga tarihin wannan ƙabiya a matakin duniya a ƙasashen da suka zama gaba-gaba wajen yada wannan sharri indiya masar da suriya da kuma ta zo a nan gida najeriya sannan kuma da shawarwari muhimmai na yadda ya kamata a magance gaskiya saboda allah ni inda ina da yadda zan yi da ba wani talikin da zan yi amma tun da shugabanni suke umarni to kaga dole za a bi umarninsu saboda lazimtar ladabi na majalisi abinda nake so na ƙara ɗaya ne kawai ko biyu musamman game da maganar da malam ya yi a masu bibiyar waɗannan batattu musamman a social media a kwanan nan a wani mutum da sai da na yi mashi sai da na rufe shi da fada kawai sai mutum ya je ya gano waɗannan shirmatakun kawai sai maka forwarding ta dm don Allah malam ya za a yi warware wannan Kuma malam me za ka ce a kawai nace ni ba sabon da zan ce ba wani lokaci yayi na ke kula shi ran sai na ce mashi to kai ma ka je koyi ka ka zama malami mana sai ka dinga warwarewa sai na mishi wannan goron. sannan ya gane je na yi fushi sannan ya bani hakuri muka daidaita nace mai to abinda nake baka shawara kaga wannan harka ba harka ka bace me zai hana ba za ka je ka shiga wani site ko wani group inda ake yin karatu ka koyi abin da zai amfane ka ba me yasa kullun sai dai ka je ka kalli shubha nace mishi ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sahabbai tun da gari ya waye tun da aka yi sallah asubahi yake musu jawabi akan dujal da fitinarsa da irin bala'in da dujal zai kawo a duniya masu riwaya suka ce haka aka wuni ranar ana yin wannan karatun amma a ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada recommendations a ƙarshe kamar yadda malam ya mara da yace musu yace to idan ya fito ina nan ni zan muku maganin shi idan ku baya nan kowa ya ta kanshi kowa ya gudu ma'ana bai ce musu tunda na gama ba ku hujjoji da bayanai a kansa ku je ku kure mun shi ba da haka ita barna fitina irin wannan ta aƙida salama kada ita kar ma ka ji tun farko akwai abin da idan ka ji to zai makale a cikin zuciyarka ya ta ma kaikayi ko da baka gasgata ba yanzu an sa maka shubuha akan asalin gaske da kake tare da ita wanda kuma wannan ba zai amfane ka ba wannan na farko kenan to su kuma yan bokon mu da an fada musu irin wannan magana sai su ga kamar ana jin tsoro ne kada wai su su gane gaskiya ne ana jin tsoro ne kakku halaka tsoron da ake ji muku kenan galibi a yan boko wasu sa'o'inmu ne ko abokan aikinmu a jami'oi da makamantansu suna jin daɗin irin wannan abin da ake saboda yana ba su dama irin abin da suke da shi a cikin jami'a na komai ma ana iya a tattauna a kansa ana iya a yi naƙadinsa ana iya komin nagartan magana kawai wani ya zo ya watsa da ita ya ce bai yadda ba musu haka ake a cikin boko yanzu nan yankin daura ba shi yasa za ga yan boko sai su ce duwan wannan abin da ake wani tarihin daura su ce duka ƙarya ne ake kusa ji a bakin su ko kuma simir sisi <laughs> to haka yan boko suke to qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama agun yan boko idan ba Allah ne ya taimake su suna da background na addini ba suna ganin shi ma kamar sauran gama garin zatuttuka ne sai suka samu wani wanda ya fi su rashin ta ido ya zo yana soko irin waɗannan munanan maganganu sai suka kamar sun samu wani limami in ku da kyau watannin baya kafin azumi shi wannan na nan cikin jihar katsina ya yi wani tashe irin tashin gishirin andir a social media suwa suka yi promoting ɗin shi a lokacin 'yan boko ne galibi 'yan boko ne wasu ma saboda boko ya cika musu kai ba sa ma yin magana da hausa sai dai da turanci mana za su yi magana a kan matsalar shi ma sai sun juya ta zuwa ingilishi saboda tsabar boko saboda hausa su ta rikice ba za su yi magana da hausa ba su suka dinga wannan promotin din nasa in bacin Allah ya kayyade mana matasa ahlus sunna da suka muƙawamance su to da barar da su ce haka saboda kuma su waɗannan 'yan bokon matsalar shi ne suna da followership wato suna da jama'a da suka yadda da su saboda wasu intima'at wani saboda sun haɗa gari ɗaya wani saboda sun gama karatu a jami'a iri ɗaya wani saboda sun yi kwas iri ɗaya wani saboda kawai wannan ɗan bokon yana birge shi saboda ya suka gwamnati ko ya iya manya-manyan turanci ana ce musu intellectuals ko uh, experts ko wane ne ko analyst suna dai iri daban-daban da ake kiransu to tunda fil jumla waɗannan 'yan bokon suna birge sauran matasa to duk ra'ayin da suka ɗauka sai matasan kawai su ɗauka shi kenan wannan ra'ayin muwa muna ciki ragona ya da hadari kwarai ga addinin mu saboda haka nasiha da malami mana a wannan wajen muhimmiya ce a mu guje wa sauraron irin wannan abun banza ballantana mai ta sharing wani sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku zo ku ji wata mummunan magana to a bakin ka za a jita da can wani bai ganta ba ko ya saka a status zama kuna jin irin abin da ake fada ya za a yi ma duniya ta zauna lafiya ana faɗa yin wannan ya fa za a zauna lafiya bayan kana ƙara yaɗa shi abin da ka gan shi eh, kamar larawa suke cewa hasbuka mina sharri sama'uhu ya ishe ka iya matsala da ta faru gare ka game da wata wani sharri idan ma ka ji ballantana kuma ka yada Allah kuma ya ce la yuhibbullahu al jahara bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son bayyana mummunan zance wani zance ya kai munin mutumin da ke batanci ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake girgira sawabit na addinin musulunci kamar yadda malamin ya ambata kaga sauran bid'o'in da ake gwagwarmaya a kansu irin shi'a ifna a shari'a irin khawarij irin mu'tazila ko niyo mu'tazila da ake da su yanzu zasu su ma sun cika kaduna da ire-irensu to duk waɗannan fa suna da tushe a cikin tarihi amma waɗannan su ba su da tushe in banda wasu 'yan basis da aka taɓa samu na khawarija da suka ƙaryata hadisai amma shi ma bai zama musu asal da aka san su da shi ba abinda aka san su da shi shine kafurta musulmai da yaƙan shugabanni amma wannan abin nan nan kusa ƙasa da shekara 200 wasu daga cikin rukunnan har suna raye kamar wancan shaidanin gawar ta malam ahmad su yi mansur shi hain da yana raye wannan shaidani eh na'am sai da aka rasha shi a yanzu yana Amerika, in dai ba yau ya mutu ba da ran shi da malami na a jami'ar azhar duk da azhar jami'a ce mun fatiha da take ba da damar tattauna ra'ayoyin addini amma dole aka zauna a majalisar shiyuk na azhar kamar sanad kenan aka yi tabakin cewa wannan mutumin hadari ne ga kayan na addininmu mu kore shi aka fassala shi daga aiki to da mutum turawa suke goyon bayan shi suka dauke suka kai shi america suka kama mashi wani eh, razi institute go eh, abin nan markazin razi yana nan a new york in kuka yi burazun za ku ga waɗannan shaɗanin mutanen to shi ne ya ci gaba da yaɗa wannan fitinar har yanzu suna nan suna yaɗa ta saboda haka ko shi wannan da nan idan ka kalli yin abin da ke faruwa kai ka tabbatar akwai wasu ID hafiya da suke taimakon shi in ka lura da irin rayuwa da yake yi ta tashar holiya ta murewa irin manyan motocin da yake hawa da irin kayan makaɗa da yake zubawa jikin shi cewa dole akwai ba a san kasuwar da yake ba ba a san ina ya gaji kuɗi ba ba a san shi a matsayin dan kwangila ko tsohon babban ma'aikacin gwamnati da yawa wuri kuɗaɗe ba kawai da an gan shi cikin daula kaga ya kamata inda ƙasashenmu kasashe ne da aka san ciwon kai ya kamata a yi tunanin to wannan a tambaya ina ya samu waɗannan manyan kuɗaɗen dole akwai waɗanda suke tamulinsa kuma waɗanda makiya ne na addinin musulunci duk wata fikira mummuna da aka kawo za a yada a cikin musulunci za ka samu waɗannan makiyan ko na cikin gida ko na waje sun taimaka mata malam ya wata magana muhimmiya game da haddan alkur'ani mai girma matsayin alkur'ani mai girma a gurin musulmi abu ne sananne matsayin haddace shi abu ne da yake abin alfaharin kowa a ce ka iya ko naka ya iya amma wajibi ne daga cikin hanyoyin gyara mu gyara methodology na hada alkur'ani da muke a daina haddatar da yara ƙur'ani zallan baƙi kawai su wayi gari su ba malamai ba su ko ba tsatsar jahilai ba sannan a zo a yi musu walima a yi celebrating ɗinsu daga nan su ɗauka su malamai ne to irin wannan daga nan ne idan suka ga kuma ba a basu su recognition na malamai ba to duk wata ɓarna in ta zo a matsayin reaction to wancan kore su da aka yi daga cikin saha to za su iya binta kuma aka zo ana tafsiri an rama shi ke da bakin ƙur'ani amma ba shi ake ba shi yake gani a matsayin mai muhimmanci wajen ba watakila duk abin da za a bayar ma na wasu fawa'idu to ba a jushi za su je ba in aka tafi wa'azin ƙasa haka ko ina aka je alarma yana ganin shi ke ɗauke da magana Allah amma ba a ta shi tun haka a ɗabi'ance ɗan adam da dinga jin wani kunci da damuwa da cewa ana yarfe shi to yana ganin wata mummunar aƙida da za ta yi fara da waɗannan zai shiga kamar yadda mala ya ambata an kashe alarmomi jama'a a cikin harkar boko haram kai Allah kada ya san ma mahaddata alkur'ani waɗanda za su zauna su yi musaffa su shafari an ta kashe su me yasa saboda ba su san fassara ba ba su karanci ƙur'ani da usul na ilmomin da ke cikinsa ba wajibi ne wanda zai kanta alƙur'ani aƙalla ya zama yana da arabiyar da zai gane mai ake faɗa yana da nasibi a balaga da zai fahimci wato gardin alƙur'ani yana da nasibi a cikin sauran usul na ilmomin musulunci za su taimaka mashi ko da bai zama malami da za a ji sunan shi a matsayin malanta ba amma ya zama ya san abin da yake karantawa amma an mai da ƙwar'ani uh, wata farfajiya ta cin kasuwar kowa kawai ya haddace shi kenan ba tare da ya ainihin wato san me yake faɗi ba wata rana na ji wani taron yaya ɗalibai masu da alƙur'ani na faɗi irin wannan magana cewa har da ƙur'ani ba ba malanta ba ce akwai saura wani ya taso ban gama magana ba ya zai raɗa min cewa ga ta mala akwai kuskure a cikin magana cewa ni a guna ba kuskure ba ce idan kai kuskure ce ta kan an ka dama kai ka faɗi ra'ayinka ni a guna kuskure ce kuskure ne mutum ya ta ƙur'ani kawai zallan bakinsa ya tsaya iya nan kamar mutum ne wanda aka ba shi admission a university ya yi sanista uku kawai ce to ni alhamdulillah ya ishe na haka ya koma garinsu ya zai ce kuma ya gama ya biyu ko biyu ke ko dan fodiyo ina sa da ke ta ni kawai iya abinda na yi sanista uku kawai na ya ishe na haka masa da'a <laughs> akwai da ba shi aiki akwai da za a kira shi da suna injiniya ko architect ko kwanti saboda ko wani abu za a ga kawai ya yi asaran lokacinsa ya asaran kudaden da ya kashe kuma ya wa kanshi asarar damar da ke gaba to haka kwatankwacin haka ne mutum kawai a ce iya abin da ya ƙwar'ani shine hadda baƙin tunda ya wannan mai wahala kuma ya saba da karatu don ba a yin ƙwar'ani sai an saba da karatu to ya buɗe ƙofar da zai ilimi inda ya gane a da can ba a san wannan ba ba a san mahaddaci jahili ko malami mara ƙurani ba da can ba a san wannan ba wannan wata musiba ce cikin musibin zamani duk waɗanda ma ya buga mana misali da su makaranta alkur'ani din nan su kisa'i su hafsu su ƙalun, su waye ka je ka bi tarihin su malaman arabiya ne malaman fiqh ne malaman hadisi ne masana tarihi ne ha kuma sauran mashahuran malaman da ake tutiya da su a duniyar musulunci yanzu su ma an kaji zaka ji an ce farkon ilimin su hadda ƙur'ani. ibnu hadirin Allah ya gafarta mashi yana da ƙasa da shekara sha biyar da ya gama haddasa har sun je aikin umara da babansa aka ba da labari a tarihinsa cewa a wannan shekarar masai da aka ba shi dama ya yi limancin ashen a haramin maka saboda irin yadda ya birge mutane cewa ƙaramin yaro da irin wannan ƙarfin hadda da wannan suke farawa sai an fara da ƙur'ani amma ba in an gama ƙur'ani a tsaya ba to mu kuma sai aka ware ga yan karanta qur'ani zalla ga kuma yan karanta sauran ilmomi babu ruwansu da alqur'ani sai abin da ya sawaka to daga nan muka samu wannan tataburga saboda masu kula da makarantun hadda mu gyara manhajinmu Allah ya ji kan malamin mu malal albani zaria shi ya dade da wannan fikira malal albani bai yadda da fikirar wai hadda qur'ani zalla ba yakan ce ka iya ka karanta izu biyar ka haddace ka san ma'anarsa ya fiye maka akan ka karanta qur'ani duka baka san ma'anar shi sauraka duk karantawa da ke ta alkur'ani tana tafiya ne tare da sanin fasara da sauransu to irin wannan kuma akan dade ne kila ba sau ka je mai sunan wani wai haddawai intensive an mai da haddawai intensive kamar wani wani part time shekara ɗaya a malaman makarantar hadda sun gane lagon iyaye wanda ba san qur'ani ba ba dai kuna cewa 'ya'yanku su hadda kawai a ce sun gama ba ka taba ganin wani dan musabaka da aka ce maka wannan dan haddan shekara ɗaya ne ba zai yiwa saboda haka jama'a mu dawo cikin tattayi mu haddan qur'ani falala ce daraja ce amma ba iya haddan doron baki ba hadda tare da ilmominta saboda haka jama'a ina ƙara yi mana nasiha kan cewa mu guje ma sauraron yan kalakatu mu guje wa sauraron su ba mu da ba bata lokaci ne da kawai da bata data sannan mu guje ma yin fowadin na abin da muka gani game da su a sannan shugabanni sa da mas'uliya babba a nan jihar inda yake shine yanzu markazin 'yan kalakatan nan na san babban dattijan malami mala Abdulwahab na kano allah ya saka mashi alkhairi tare da taimakon wasu malamai a nan jihar katsina da wasu cikin wato 'yan gwagwarmaya addini an tsara abubuwa da yawa akwai wasu cikin abokan su dr salim wani mutumin nan malin fashi ne amma mazaunin kano ne da wasu 'yan omo irin su malam musa dan kwano sun yi kokari sosai wajen kawo ma wannan da'awa challenge kuma har aka kai ga rubuce-rubuce a hukumance har zuwa ofishin dss ofishin gwamna ofishin wane ne da nufin cewa a nuna ma shugabanni hadarin da ke cikin abar masu wannan mummuna akida suna yada cikin mutane amma ƙarshe lam fa'ulaha. la ainan wala ra'asa wasu damu ba su kan nuna cewa to su ba za su iya ba su 'yan siyasa ne kowa nasu ne akwai 'yancin addini da sauransu wanda kuma kamar yadda malam fada faɗa a na yaba wa wancan basarake da aka ce ya tuba ga Allah yana kuka yana da dama cewa wallahi bai san da irin wannan fasikin a ƙasarsa ba saboda alhaki ne akan su Allah zai tambaye su game da addinin mutane kuna ji kuna gani wani batacce ya zo yana yaɗa ɓarna, kuma kuna da sulɗar da za ku iya maganinsa wato kuma ku so ku zama cikin na in makkannahum fil a aqamu salata kenan ba kwa so ku zama cikin waɗannan waɗanda Allah ya ce za su tsayu a kan sallah su ba da zakka kuma su yi umarni da kyakkyawar su hana mummuna wato ku kawai mulkin ku kawai shine ya dame ku kenan abin da shafi addinin mutane da gyaran zukatunsu bai dame ku ba waɗanda suke da karfin da za su iya hanawa ba su hana ba to su abin da za su gaya wa Allah alhamdulillahi al'amura sun fito gaba ɗaya an yi walƙiya kowa ya gan shi yanzu babu abin da yake in banda faɗuwa ƙasa kullum ƙara ƙasa yake Allah ya saka wa malam kabiru gombe da alkhairi tun da ya mushi wannan turlukun tambayoyin guda ɗari din nan to daga nan kawai mutuncin shi ya zube a gun waɗanda ma suke sauraron shi har galibin waɗancan 'yan bokon gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi ya watsa musu ƙasa a ido saboda sun ɗauka in ya fara ba da amsan zai wani bajinta ne zai baza capacity ne ya ga ina ai ruwa ya bugi zakara ya yi mutsu-mutsu to Allah ya kyauta a sannan a ƙarshe gaskiya ne abin da mala ya faɗa ba kowa ne zai shiga cikin harkar raddi ba ita malanta wani multi-purpose profession ne ayyukan malanta suna da yawa kuma har yanzu ba su isa ba to idan kana harkan malanta ka duba ka ga wanne ne a cikin harkan malanta abinda da ka fi iyawa to sai ka ba musulunci gudumowa a nan sauran kuma ka rabu da shi akwai malami na limanci akwai malami na fatawa akwai malami na sallar gawa akwai malami na matan aure akwai malamin da da'awa kauye ya iya akwai wanda ya iya tada kura ne randa ake bukata tada kura ana samun ko wani multipurpose wanda komai da ruwanka akwai malamin da shi kuma ma abin ya iya kawai zantattuka waɗanda suke masu kama zuciyar mutane shi kamar motivational speaker ne ba bai ma iya ina ma wani ma umbil kumbil wahayi ba kuma shi ma malami ne duk akwai su kuma kowanne da amfaninsa sannan akwai kuma malamai yan muƙabala yanzu akwai su ma yan ina da mukabala zaka tana cige dan Allah a zo a yi za su ba da peji za su ba da time a hada a shafin wani ko shafin wani to kaga akwai irin su to kai idan ba irinsu bane makaranta hadda kanan nan tafi maka alkhairi ka cigaba da koyar da yara hadda Allah ya saka da alkhairi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu idan ba irin wannan bane to kai kuma mai wankan gawa ne to kai ta adda sa a yi rasuwa ka zo kai wankan gawa ka samu lada tun da lada ne babban an yi wankan gawa ko don ba a dama lafiya da aiki yi in ya gwani bar lafiya ce Allah ya sa wannan ya cika da imani to Allah ya kyauta a yan wa masu albarka kan da suka fi da dogon surutu na ga fara manta da kuwa sanin lacca Allah ubangiji ya gafata mana gaba daya Allah ya shirye shi mu ya tsare mana addinin mu waɗannan bidiyoyi da waɗannan tattintunu Allah kai mana maganin su Allah kawo mana nagarta da alkhairi a cikin rayuwarmu da addinin mu da makoman mu ya Allah ya da ka hada mu anan ka hada mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin rahmaka da ni'ima aljanna ka jikan iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh prof Allah saka da alkhairi Allah kara gudi a ina ga nan ne muka zo ƙarshen shi wannan zaman insha Allah ta'ala wanda zama ya yi albarka an amfana ƙwarai da gaske daga darasin farko da ta'alikin kowane in ka kalla cewa lalle al'amari ya yi kyau allah mana jagoranci a programs ɗin gobe ina ga na farko shine a daura ta ɗaliban ilimi ko to muna fata don allah karfe nawa ne time ɗin da aka sa tara da rabi ko ko tara tara don Allah kar a yi african time karfe tara duk wanda ya san shi memba ne na ko ya yi rijista to ya kamata a ce yana cikin masallaci Allah sa albarka cikin abin da za a yi Allah amfanar da mu kuma insha Allah daga wurin daura za kuma faɗi next line of action abin da zai faru gaba kuma ko to muna roƙon Allah ba mu dacewa malam yayi addu'a muna roƙon Allah na an an je ayi daga nan kuma za a san lokacin tashi malam kyalai sun mukama su mana <laughs> inda sun zo hannu ba nan ba zuwa abin da Allah so gaje a malayan addu'a in kuka lura yawa musulmi kasar mu tana da bukatar addu'a alhamdulahi a Sheikh Bashir shi ma a ya yi mana addu'o'i kwarai da gaske kuma ya kamata hankalin mu ya kawo kan wannan matsalar ta Najeriya a wasu za su zauna su tattauna matsalolin a yi zage-zage amma mutum sai je mu is ko da daddare dan tashi yayi sallah ya roki Allah zaman lafiya a kasar ba ai to ya kamata mu mu gyara Allah muna roƙon ka zaunar da wannan kasa lafiya dazu mun je boda a ka'ida duniya yanzu da kai crossing border nan akan matsala sai a ce kai dan gudun hijira ne saboda haka Najeriya ce kasar mu muna roƙon Allah ya tsare mu a kasar mai tsare kasar a kamar da na faɗa jiya duk wanda ke da ajandar rusa najeriya a najeriya ke ko a waje allah ka rusa shi ka tsara najeriya allah ka yi wa zuriyoyi mu albarka ka tsare mana imanin su na mutunci su lafiya su allah ka ba mu dacewa Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum